Masu sauraron mu a daidai wannan lokaci barkan mu da kasancewa a cikin wannan littafi mai suna magajin Wilberforce littafi na hudu. Wanda ni marubucin wannan littafi da Abdullahi Ibrahim Muhammad da ke kuka kada manta danna mana subscribe idan ba ba danna like na wannan bidiyo kuna da wata tambaya ko karin bayani aisha a cikin comment zamu ba ku amsa insha Allah ba tare da bata lokaci ba a karatu na baya mun tsaya inda abokan armad suke mamaki suka kuma ɗimautu da ganin irin wannan fasaha mai saurare ba lalle ya fuskanta abin da ya faru ba amma daga sama can saman doron ƙasa zuwa ƙarƙashin ƙasa wata tafiya ce wadda har yanzu babu wanda ya san adadin ta saboda tsabagen nisa sannan kuma banda haka akwai ramuka wanda dole ta cikinsa ake fi shi kansa fasahar da ayubi ya amfani da ita wajen yin amfani da zarurruka na izza ya samo wa kansa hanya ya ji wannan ba ƙaramin abin jaji ba karamin abu bane da ya kamata a jinjina masa to amma a halin yanzu armadi ya zo mana da wata sabuwar fasaha wadda ba ma wai shi kaɗai ba a'a yana iya ɗaukan wasu kawai yana shata adadin ƙasa ne zai yanke ƙasar gabaki ɗaya sannan kuma ya musanya ta da ƙasar wani wajen saboda haka duk wani mahaluki da yake kai ko wani abu da yake kan wannan ƙasa armad zai yi tafiya da shi a cikin lokaci ya mayar da shi ɗaya wajen wannan za a iya cewa ita ce fasaha mataki na uku a fasahai na sauri na armad a wannan lokaci armad ya tambaye su wai meye ne ba ku gane bayanin ba ne suka yi shiru me ne wai armad ya ƙara tambaya Nuzi da buɗe baki za ta yi magana amma ta kasa cewa komai haka ta rufe bakinta a takaice dai cokali ne kaɗai ya iya buɗe baki ya gaya wa ahmad dalilin da ya sa suke kallonsa kamar sun ga aljani ai ban shi su kayan ki ƙasa ka maye gurbinta da ƙasar wani wajen cokali ya tambaya cikin kinkina imana in ji ahmad yana mai gyaɗa kai kwata-kwata bai ga abun wani mamaki a cikin wannan al'amari ba haka ne in ji cokali abin ya wuce ya ƙara cewa komai Haruna da ya gyaɗa kafaɗa ya ce, bayan Kaban Shisu da Kaban su, akwai Aiban Shisu, ita ce a kan layi, bayan ita kuma akwai Aiban su a gabanta. Gyaɗa kai kawai suka yi domin kuwa lallai ba su da ta cewa shirin na manya ne. To a nan muka tsaya a wancan karatu, an yanzu kuma za mu ɗora. sai da kuma tuni hankalin masu tsaron ƙofar da ke bakin garin ya dawo kansu kowannensu da makami wasu mashe wasu takubba wasu kibbo ga dukkan alamu shirin armad na kada ya bari iluri ya san da zuwansu har ya lalace daga isowarsu za ka iya cewa masu gadin bakin wannan kofa lallai ba abin mamaki bane don sun ga sa'armar, domin kuwa bayyana kawai sa'armar suka kuma ba mutum ɗaya ba ba mutum biyu ba su su wajen biyar kawai suka bayyana a gaban gate ba tare da kuma an san da zuwansu ba sannan kuma mutane kowa idansa a kansu yake zuwa yanzu sabida haka dole ne masu tsaron wannan kofa su yi tunani hari aka kawo musu dukkan masu tsaron kofa suka zubo musu ido wasu ma har da nuno su da makami kai wasu ma zare makaman nasu suka yi suka tunkaro su ba kuma ba ne ya janyo haka ba illa wasu 'yan dalilai na ɗaya dai ana cikin halin yaƙi da fargaba na biyu rundunar sarki iluru ba ta daɗe da dawa daga filin daga ba inda suka fafata da rundunar ayub Na uku kuma armad Nusi Nostalgia cokali na da Lamarudu. Kawai bayyana suka yi akan iska dole hankalin kowa ya tashi. Domin kuwa wajen da su armad suka da haƙura ce ta tashi kai ka ce jefo su akai daga sama. Kai, ku tsaya cak a inda kuke. Shugaban masu tsaron kofar ya daka masa tsawa a yayin da shi da mutanensa suka tunkaro su da mugun nufi. To wai ta ina za mu fara ne? in ji cokali. ko kaɗan bai ma nuna ya ji abin da mai wancan tsaron kofa ya faɗa ba ko kuma dubban mutanen da ke kallon su a wajen ni ma da abin da nake gani kenan abin da ke raina kenan in ji nostalgia kaga neman 'ya'yan dana zuhutu ba abu ne mai sauki ba tunda kuwa da abu ne mai sauki da tuni kowa ya nemo su dan kawai mun zo garin su ba shi ke nuna za mu same su ba idan ma mun same su bana tunanin za su ba mu amsar tambayar da muke bukata cikin sauki kaga yadda tarihi yake nunawa fa zuma fa manyan mabota iza ne fa wataƙila sai an kai ruwa rana kafin su bamu wannan sani idan ma sun sani ke har ma da yake ɗaka faɗa yana mai cewa ku bari dai mu shiga garin za mu sayar da za mu yi a hankali ba dai mun zo ba sarki akwai matsala a wajen nan fa kalli lamaru da ya nuna gaban su inda wasu masu gadi suka kewaye su rike da makamai wasu suna auno su da kwari da baka bari na yi maganin su in ji nostalgia amma kafin ta motsa tuni Nusi ta ture ta tashi ga gabanta a malama ke da kike da ciki ina ke ina faɗa armada na gefe bai ce uffan ba ce miki akai mai ciki raguwa ce kauce ki ga yadda ake yi nostalgia ita ma ta ture nusi suna cikin kace na ce masu gadin suka fara turo musu da saƙo dunkulan walƙiya masu da kibau suka nufo su da mugun nufi sarki eluru ya hana duk wani baƙo shiga garin a irin wannan lokaci da ake cikin yaƙi sannan kuma an riga an ba wa masu tsaron ƙofar dama su hallaka duk wani baƙo da ba su yarda da shi ba ko kuma wanda ya ki bin doka ko kuma wanda ya zo ya musu taurin kai har ma dai juyo ya fuskanci masu gadin zai ɗauki mataki da kansa amma inara ya yi zumbir cikin ladabi ya shige gaba ya dunƙule hannunsa yadda ke iska nan take iska wajen ta ɗau zafi kafin hare-harensu su ƙaraso walƙiya ta fara tartsatsi a kan iska nan da ake hannun aradi ya bayyana duk mashi ko kibiyar da ta tunkari hannun sai dai kaga tanar ke ta bi iska hannun aradin ya yi kan masu gadin gadan kan ka ce me wannan sauran yan kallo sun ranta a nakare su ko masu gadin ba su gudu ba tsayawa su kai cikin kafiya da dagiya amma ina kafin kafiya da dagiya ba ta isa ta tsaya a gaban babbar izza ba kafin za kara al'amari ya canza hannun aradin maɗaukaki ya murƙushe su ya ƙone su sannan ragowar tarzatsin mulki ya sa ya tunkar ƙofar garin gadan gadan har ma dai juyo kan mutanensa ya kira babban dalasini ai ban shi su mutanen armad kawai buɗe ido suka yi suka gansa a tsakiyar wata kasuwa a cikin garin wataƙila saboda yanayi na yaƙi babu mutane da yawa a kasuwa abin mamaki har sai da abin mamaki har sanda suka bayyana a kasuwa harin ina na hannun aradu bai karasa kan katangar garin ba suna bayyana suka ji karaji da rugugi alamun hannun aradin ya daki kofar garin kai ka ce katuwar gudumar ƙarfi ce ta daki ƙarfi hankalin kowa a kasuwar ya juyo kan kofar garin ga shi dai sirish babban gari ne amma ƙarar ba wajen da bata ratsawa, kowa ka gani a kasuwar tunani yake Ayubu ne suka da suka kamu sare, ba jimawa mutane suka fara guje-guje da ife ifi na neman tsira to kai armar da ka san da wannan kabari za mu sha wahala a banza in ji cokali kenan armar ya yi murmushi tare da buɗe baki zai ba shi amsa amma nostalgia ta riga shi laifin nusi ne in ji nostalgia da nusi ba ta yi min katsalandan ba da niyya ta kawai na goge tunanin masu gadin ta yadda ba za ma su san mun zo ba nusi ta jiyo a fusace ki saurara wani irin laifi na ana kokarin kare ki da abin da ke cikin ki amma ke ba kya gani me kika ce har ma dai shiga tsakani a wannan lokaci ku bari mu fara samun waje daga baya sai ku ci gaba daga inda suke har ma yana hangen wani dan waje dan wajen cin abinci a kasan wani otal ba tare da neman shawararsu ba har ma ya yi wofi tilla su cikin otal din ɗaki mai lamba ta ashirin da a wajen da suka bari babu komai sai barin gado da wata rabin katiba idan ka lura sosai za ka gadon da katifar kamar an sa wuka ne an yanke su daga asalin jikinsu Da goma mutanen da ke cikin kasuwar ba su kula ba musamman saboda hargitsi da hayaniya da kuma gudun neman tsira da ake a cikin otal ɗin kuwa ɗaki mai lamba ta 23 armadin ne tsaye tare da sunusi da mutanensa a gabansu wani rabin gado ne kwata-kwata ba a san inda ɗaya rabin yake ba ga wata katifa akan gadon wadda ita ma ba a da masaniya kan inda rabin ta yake Ina ne ya fara lekawa ta taga inda ya hango rabin gadan da kuma rabin katifa akan titi da inda suke tsaye wato daidai da inda suka bari nan wannan yankin gadan ya koma saboda a nan suka dira mutanen kasuwar ko kaɗan ba su da masaniya kan daga ina wannan rabin gado da kuma rabin katifa suka do wataƙila bayan kwanaki idan an matsa da bincike a gano daga inda rabin gadan da kuma katifa suka fito gaskiya Ahmad idan za a yi irin wannan shillin a ringa gaya mana in ji Nusi kenan tana haki to Nusi zan yi amfani da ayaban shi su na kawo mu cikin ɗakin nan in ji Ahmad kafin ka yi ai za ka gaya mana Ahmad ya fashe da dariya ganin yadda gadon yadda fuskar ta take juyawa Nusi ta wuce ban ɗaki tana kokarin amai Ahmad ya buɗe baki zai ce abin har ya kai ga haka amma wata zuciyar ta ce ya fasa ya rufe bakinsa Natsalja kuwa je ta samu a gefen yankakken gadon ta zauna tana yi wa Nusi ina Inara lamaru da cokali abin ya fi ƙarfinsu, kamar abin nan ne da ake cewa faɗan manya ba a shiga. Saboda haka suka fice daga cikin ɗakin suka fara tasu tattaunawa a bayan gida. Hermanos, ka san me yake bani mamaki? Ko ni da nake ɗauke da ɗa, ban ji komai ba, amma Nusi ta bi ta rikici. Halima da girgiza mata kai alamunta dai na tsokanan Nusi amma kamar ma ziga ta yake wataƙila ma amai za ta yi za ta kwara masa abin ɗaki hmm. matsalar rauna nan mata kenan kuma in an yi magana ta ce ba a kyauta mata ba Ahmad kawai dogon nishi ya yi tare da komawa gefe ya nemi waje ya zauna ya rufe idan sa ransa yana cewa sha'anin mata sai su Ahmad na zaune ya juya hayaniyar cokali a bayan ɗaki suna magana ƙasa-ƙasa hakan ya ja hankalinsa ya tashi ya leka domin ya ga me suke tattaunawa kai a bayan ɗakin akwai ɗan ƙaramin lambu cike da fulawowi da fure kala-kala wasu farare wasu koraye wasu ruwan ɗorawa iska na kaɗawa tana ba da yanayin sanyi na yammaci armadi na leƙawa ƙanshin fure ya ke hancinsa a daidai tsakiyar wannan lambu lamarudi ne tsaye zare da takobi inara eh, na tsaye jikinsa ya juye zuwa walƙiya shi kuma cokali littafi ne a hannunsa yana rubutu. Kalmar farko da Ahmad ya fara ji ita ce bi da ɗaya. da ya daga takobinsa ya rika faɗa inara Takobin ta shige ta wannan ɓari ta fice ta ɗaya ɓangaren ba tare da inara ya ji komai ba. Uku da ɗaya in ji cokali a lokaci guda kuma yana rubutawa a cikin littafinsa. armad ya tsaya ya kura musu ido cikin mamaki. hankalinsu na kan abin da suke yi ko ma yi saboda haka babu wanda ya kula da zuwansa bayan ɗan lokaci yana kallo sai ya juya ya koma cikin ɗakin wajen nostalgia har ma da ya zauna a kusa da ita yake shingiɗa a jikinta yana kallonta yana murmushi nosti fara kyakkyawa doguwa mai dogon hanci da ɗan ƙaramin baki nostalgia na jin haka ta fashe da murmushin farin ciki ba haka ake cewa ba sannan ta juya sautin ta juya sautin ta ya koma waka ta fara rera masa waka armad kyakkyawa dan fari mai hanci dogo siririn sarki armad kyakkyawa dan fari mai hanci dogo siririn sarki armad bai san sanda dariya ta kwace masa ba ya rungume matarsa idan son samu ne su zauna a haka tsawon shekaru ba tare da sun motsa ba to amma akwai yaki yana tunkaro su kuma lallai zama babu inda zai kai su har ya ɗago kai a hankali ya kalle ta sannan ya ɗora hannunsa a kan cikinta ya aka yi kika san namiji ne nasal ta take da kafaɗa ta ce ni dai na gaya maka namiji ne to ya aka yi kika sani a'a ina ji a jikina abin da yake jikina har ma da ya ɗanye shiru kamar zai tanka amma daga bisani ya fasa to ya kike gani sai mu saka masa sunan abbanki nasaldiya ta haɗe rai abbana kuma imana ko ba kya su nasaldiya ta turo baki ba a suna abbana za a sa ba armanus za mu saka masa har da ya zumbir ya miƙe ya dube ta tare da hangame baki ya ce armanus kuma abanus wani irin armanus sai ka ce a tatsuniyar gizo da koki nasaldiya ta fashe da dariya amma har cikin ranta lalle armanus take ya saka wannan yaro kawai dai ta san Ahmad ba zai yadda ba ne. A wannan rana wannan masoya suka wanzu suna tattaunawa tsawon awa biyu kafin Nusi ta dawo ɗakin da kwanukan abinci a hannunta. Tana zuwa ta ajiye su a gaban Ahmad tana hararan Nasalja ta gefen ido. Amma ita kuwa Nasalja ko a jikin da hasali ma Nusi na ajiye kwanukan ta yi sauri ta kai hannu za ta buɗe. Nusi ta yi wuf ta janye kwanukan. saurara cewa aka ke na kawowa, in ji Nusi. kin ga kayan mijina kin ga kuwa nusi ai kayan miji na mata ne ki ajiye mana kawai idan za ki ajiye malama dama can yunwa na ji inji nostalgia harman na gefe kawai kallon su ya ɗauke kai inda nusi da nostalgia suka haɗu to fa lalle sai sun so su sa masa ciwon kai suna farawa armad ya ɗauki kwano guda ɗaya na abinci ya fice da shi wajen stokali wanda har yanzu suke tsaye suna wannan wasa sha uku da bakwai in ji cokali har ma dai dubes ya ce wanda zai ci abinci a cikinku ya matso kusa Ku kallonsa ba su yi ba hankalinsu kawai yana kan abin da suke yi har ma da ya juya da kwanukansa ya nemi waje ya zauna burabusko ne da miyar taushe sai naman busasshiyar kada da kuma kitson aljanin rago an sa a kai har dai yana cin abincin ne kawai sabida ɗanɗano ba wai don bukata ba tun yana yaro sanda ya samu fasaha sika ya daina bukata abinci idan ka gaya ya abinci to kawai ɗanɗano ne da kuma dai saboda al'ada a wannan rana ahmad kawai ɗora hannunsa ya yi kan abincin wani farin haske ya fita daga hannunsa ya shiga cikin kwanan ko da abincin ya haɗu da hasken sai kawai abincin ya narke ya koma wanyan walƙiya sannan ya shige cikin jikinsa da wannan armad ya riga ya kammala cin abincinsa ya tashi zai koma ɗaki ya kwanta amma yana tunuwa da nostalgia da nusi a cikin ɗakin sai kawai ya canza shawara ya da ya samu waje a cikin wannan lambu ya kwanta take bacci ya ɗauke shi zaka iya cewa shi kansa wannan wani abu ne kawai da ya zamar wa armad al'ada amma a zahiri armad ɗin baya buƙatar wani bacci sosai kamar yadda baya buƙatar cin abinci halin yanzu za ka iya cewa armad mutum ne amma kuma ba kamar mutane ba A wannan guri Ahmad ya kwana cikin dare da ta zo ta kwanta a sa suka kwana tare. Gari na wayewa kowa ya bayyana kan teburin tattaunawa. Ahmad ne ya buɗe taro da magana. Nawa da nawa kuka tashi jiya ya tambayi cokali. Cokali na jin haka ya farat ya amshi kamar wanda dama jira yake Ahmad ya masa tambaya. Inara ne ya yi nasara da maki uku. Wasan shaɗi kenan. Lamarudi ya yanki Inara sau talatin da uku shi kuma Inara ya shanye saran sau 36 nara da namadu da suka kalli juna suka yi murmushi ga duka alamu wasan ya musu daɗi kuma za su ci gaba da maimaita a duk sanda suka samu lokaci to ai ratar bayawa nan gaba da ni za a yi in ji arman namadu da ya kuyi da kai bai ce komai ba a ransa yana cewa wani ganganci ne zai sa ya yi shaɗi da oga armad shi kuwa armad ya gane me yake tunani amma duk da haka ya ƙudure a ransa shi ma fa wannan wasan sai an yi da shi 'ya'yan Dennis Hutu guda uku muke nema wato Dennis Wuya Wuya, Dennis Yudusu da kuma Dennis curucuru. Curucuru yana tare da Ikenga saboda haka mun riga mun san inda yake. A yanzu Dennis Wuya Wuya da Dennis Yudusu muke nema. Dole ɗaya a cikin su ya san inda fasahar da muke nema take. Nosti ta bani tabbacin cewa duk wanda muka kawo mata za ta shiga cikin kwakwalwarsa ta kuma karanta mana tunaninsa kamar yadda ta taɓa shiga cikin kwakwalwata ta ga magana amurai ku biyu harman na zuwa nan ya ɗanye shiru tare da yiwa wa nostalgia hararar wasa nostalgia ta haɗe rai gami da turo baki a ranta tana cewa wai dole kullum armanarsa ya taso da wannan zancen ne eh dole mana na taso da shi in ji armad amma babu wanda ya ji magana sai nostalgia wato dai zaka iya cewa ta cikin kwakwalwarta ya yi mata wannan magana wato a irin wani salo na ma'abota izza da tsalle ta ƙara haɗe gira tana hararsa nutsi na ganin haka ta gane mai ke faruwa inda ta buɗe baki ta ce gaskiya ba kyau kuna cikin mutane kuma ku dinga mana magana a raɗa to dole ne ma wannan gulma ta ake yi kawai kawai ni na san gulma ta ake eh arman ne ya ce i eh, gulmaki muke yi arman ne ce kin takura masa in ji nostalgia daman neman kiris take yi ta faɗi wannan magana nusi ta juyo za ta fara bambamin bala'i amma armad ya yi sauri ya katse zancen ta hanyar ɗaga masa muna so kowa ya ba mu shawara kan yadda yake ganin za mu ɓullo abin da muka zo samu a wannan garin kada dai kuma ta ba mu da lokaci idan son samu ne mu gama komai a cikin sati guda sannan kuma mu fara shirin mu na kai wa doron ƙasa ta biyu hari kamar yadda dul ururu ya bayyana mana za su gama kamfen nan da wata guda sannan kuma za su fara gasar jinzidal wacce za a gudana a doron kasa na biyu idan sun samu ne kafin su gama kamfen su tattaro kan rundunarsu mu afka musu kun ga kenan dole da abin da za mu yi a nan wannan garin sai mun kammala shi da wuri sannan kuma har mu samu mu dawo da hidaya sannan mu je mu kai mu tsari to a nan za mu da sa'a a cikin wannan karatu na littafin magajin Wilberforce, kada da manta a danna mana subscribe na wannan tasha idan ba ba a danna like na wannan bidiyo wannan kuma idan kuna da tambaya ko neman karin bayani ko kuma wani fatan alheri ku yi shi a cikin comment insha Allah za mu ba ku amsa a biyo mu a karatu na gaba domin jin yadda za ta kaya